فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الصوم قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا har yanzu cikin littafin da yake magana akan hukunce-hukuncen azumi ala ya kawo babi na faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan kuka ga wata ku yi azumi hakanan idan kuka ga wata ma'ana ku ajiye azumi shine ku sha ruwa wannan yana da alaka da abin da ya shafi wato ibada ta azumi wanda Allah maɗaukakin sarki ya rataya fara ibadar azumi akan ganin wata ba akan lissafi na masu lissafi ba dan da akan magana masu lissafi ne zai ce eh, ma'ana idan kuka kirga da hasabu al-ayyam ma yace idza ra'aytumul hilala fasum wa idza ra'aytumuhu fa afṭiru haka sai rata ya hukuncin akan ar na gani kuma ayar ayar alqur'ani koda ta yi nuni kai tsaye ba amma yana nuna haka Allah ya ce faman shahida minkum shahara falyasu faman shahida minkum shahada shahara falyasu da haka ash-shahada shi ne mutum ya ganin wata samu wanda ya ba da shaida aka ga wata kuma mutum ya halarci wannan lokacin yana nan yana da lafiyarsa da ikonsa to lallai an ga wata sai ya yi azumi to wannan zai kawo matsaloli da suka shafi ganin wata da kuma kwanakin wata din, da abin da ya shafi cika kwanakin ko kuma rashin cika su duka dai waɗannan za su zo cikin hadisar da malin zai kawo a wannan babu وقال الصيد عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى يوم الشك يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع يعني. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا فأكملوا العدة ثلاثين قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخلصت البهامة الثالثة قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأقبلوا لرؤيته فإن ربي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيف عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلما مضى تسعة وعشرين يوما غدا أو راح فقيل له إنك إنك قل إنك خلفت حلفت إنك حلفت ألا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آذنت شهرا فقال إن الشهر يكون تسعا وعشرين مالا ya kawo hadithin farko mu'allakan cewa kala sila sila shine ibn sufar ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce daga amma shine ibn yasir radiyallahu anhu ke duk wanda ya azumci ranan shak wannan ya saba ma abul kasimi sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da yau shak shine daren ƙarshe na sha'aba ko kusa da karshe daren talatin ma'ana tun da wata ba za a gan shi ba sai ranar 29 don haka washe garin shine ranar shak misali Eh, sha'aban ya kai 29 to washe garin da za a tashi da azumi idan misali ba a ga wata waje ake kira yau mashar ran 30 kenan ya kai 30 shi yasa ake kiran shi shak domin yana iya karewa ba 30 din ba ya zama kuma 30 akwai akwai yiwuwan haka an kira shi yau mashak domin ta iya yiwuwa ma'ana kwanan da aka cike din farkon ramadan yana iya yiwuwa haka tunda abu ne da aka gina shi akan ganin wata to kuma ba a gan shi ba saboda wani dalili ila ya zama wato tunda mutane sun yi ishtihadin su amma kuma watan ya bayyana to shi yasa aka yi hani akan wannan azumi an yi hani akan wannan azumi na yau shak kuma amma radiyallahu anhu yana daga cikin waɗanda suka tsananta akan haka yan wata rada ma wasu sun zo sun same shi za su mishi tambaya akan haka a irin wannan rana. sai ya sa aka fito da abinci sai ya ga wani mutum ya koma gefe ya zauna sai ya ce me sa ka zauna sai ya ce ina azumi ya ce dai ka yi imani da Allah da ranar kiyama da lokaci abincin nan domin ka saba ma manzala sallallahu alaihi wasallam a wannan rana kaga yana nuna cewa ba a wannan azumi na yau shar kuma idan sahabi ya faɗi irin wannan yana da hukuncin kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa tunda ba abin da za a yi shahadi bane a kansa abu ne da ya ji hukuncin hakan daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya haka lahu hukumar wafi daidai yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace an saba mishi to hadisi na biyu hadisin abdullahi dan umar ne radiyallahu anhu ma yace manzon mazalla sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ramadan sai yace kada ku yi azumi har sai kun ga wata idan an gina azumi akan ganin wata haka nan kada ku ajiye azumi har sai kun ga wata don haka da shigan wata da fitansa duka akan gani ake ginawa ba akan lissafi ba ana gina shi ne akan abin da aka gani kuma abu ne da yana fitowa a gaishe ba ka maganan a yi dogaro da lissafi ma bai taso ba domin ta shi lissafi hasashe ne shi kuma gani tabbas ne mana ganin wata tabbas ne in ka gan shi amma ka je kai lissabinka a kan watan ya kamata ya fito rana kaza sai bai fito ba dama ba ka da tabbas wanda ya gani ya fi ka tabbaci shi yasa ba a yi gini akan abin da ya shafi lissafi na taurari ba wanda har yanzu a wasu yankuna ko wasu mutane suna da jahilci akan haka sai a ce ai ga lissafin da masu taurari suka yi ko masu ganin wata wannan abin da suka yi shahadi kuma ma hasashe ne ba tabbas a kai wannan kuma abu ne da yake tabbas na fitowar wata dai wata ya fito ko lissafin ku ya kai ko bai kai ba za a yi gini ne akan ganin wata kuma musamman ma a hadisan da za su zo baya cewa ita su manzo sallallahu alaihi da aka aiko shi a cikin waɗannan mutane na Laraba a lokacin su ba sa ba sa lissafin ma eh, inna ummatun ummiyuna la naktubu wa la naqra wa har lissafin ma ba sa yi lissafin kwanaki don ba su san wannan ba illa kaɗan daga cikinsu wanda suka san me ake da taurari amma mafi yawancinsu ba su san me ake yi na binciken taurari ba haka ya ce fa'in gumma alaikun. idan aka lullube muku algam shine ko dai a samu hadari ko hazo ko wani yanayi dai da zai hana a ga wata to ya ce fa'in gumma alaikum faɗduru lahu to ku takure shi me ma'anar a takdir a shi shine wato takurawa ko kuma ma'ana iyakance shi takdir a nan shi ku cike kwanakin sha'aban ya zama talatin tunda ya zo ɓaro-ɓaro a wasu ruwayin ya ce fa'akmilu iddata sha'aban na talatin shi yake fassara takdir wannan shi ne takdir fa'akmilu iddata sha'aban na talatin da haka sai ya zama cikin damuna ne kama a irin wannan shekarun da azumi ya koma cikin ruwa sai aka zo ana gobe za a ga wata daga ranar 29 aka fara duban wata da la'asar ta yi sai aka barke da ruwa da hadari ga har rana ta fadi dai ba wani watan da za a gani. inda rana tana sama kafin fatuwarta daidai la'asar ƙarfinta zai hana a ga ƙaramin wata inda bai da haske kuma bai da girma haka wannan hasken ranar shi zai hana a gani dama idan duhun dare ne fara shigowa lokacin dab da rana za ta faɗi haskenta ya ragu to shine in Allah ya sa akwai wani wanda ya samu dace ya iya gani to misali sai aka samu wannan lokacin akwai hadari ko kuma ana cikin ruwa in ana ruwa ranar ma babu ita ballanta a ga wata to kaga in an samu kai a irin wannan halin ya ce ah, faqduru lahu ay fa akmilu al'idda ta talatin. sai ku cike kwanakin sha'aban ya zama kwana talatin kuma shi ne abin da ake a irin waɗannan kwanakin kamar ko ba rama haka ta yi haka ne bara bara haka ne ku? saboda haka sai a cike watan ya zama kwana talatin kuma kan mutane su koma suna cewa an ɓata kwanaki da shari'a ce haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai dan wasu za su koma sai su ba su yadda ba wasu ne suke so su canja kwanakin azumi ko suke so su canja sallah kan ta faɗo ranar juma'a ran da ba a sallah wannan duka jahiliya ne ma'ana rashin sani na wasu mutane duk da yake suna dogaro da wasu hadisai wanda za su zo a gaba to hadisi na gaba shine hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma shi ma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata haka ne ko haka me ma'anar haka ko haka shine ma'anar su ba sa lissafi na taurari yace eh, wa khanasa al-ibhama fi thalitha sai ya sanya babban yatsansa a cikin na uku ma'ana ya nuni haka eh, yadda abin yake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu haka da farko yace wata haka ne da haka da kuma haka da haka haka goma da goma haka kuma yana nuna tara gane ko haka yana nuna tara da haka abin da ya musu ke na bayani a ɗayan kuma ya sake musu haka da haka da haka kaga talatin kenan tunda yanzu ba a noke ta ya zama in an yi haka ana nufin ma'ana biyar da hudu da haka kwana ɗaya babu a ciki kuma sanin wanda ya bibiyi abin nan ne ma'ana karatu a wancan lokuta ɗin mafi yawanci mutane irin wannan lokacin suka yi amfani da ishara na abubuwa hatta rubutu alamomi ne na ishara ake nuni da su da haka abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya musu nuni da shi kenan shine yace musu ash-shahru hakaza wa hakaza ma'ana ko dai ya zama haka da haka da haka ko kuma ya zama haka da haka da haka ma'ana ko 29 ko 30 wata ko yayi kwana 29 ko 30 shine sai ya daure wato asalin yatsan shi na uku na tsakiya da babban yatsansa yana nufin kwana 29 ne ko 30 to hadisin gaba hadisin wato abu hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abul qasim yace sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata sha'bana 30 kaga shi ke fassara ruwayar faqduru lahu kuma mafi kyawun abin da ka fassara hadisi shine ka ɗauko wani hadisin da ya fassara shi haka duk wani sabani da za a zo a yi a baya bayan fassara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka at-taqdir din shine a cika kwanakin watan sha'ban ya zama 30 sai hadisin ikrima wanda ya rawaito daga Abdurrahman daga Ummi Salama radiyallahu anha tace ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala min nisa'ihi shahar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ila'i ila'i shine mutun ya yayi bakance na cewa ba zai kusanci iyalinsa ba tsawon wani lokaci shine ila Allah ya ce lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur shine ma'anar ila fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allaha sami'un alim wannan shine al-ila Shi ne mutum ya daukan makansa alkawari tare da rantsuwa ko da yin bakance cewa shi ba zai kusanci iyalinsa ba to manzala sallallahu alaihi wasallama wani abu ya shiga tsakanin shi da matayensa sai yayi ila'i ce ba zai kusance su ba tsawon wata daya sai ya ce wata daya bai ce kwana 29 ko 30 ba shi da ya ce wata daya sai ya bar gidan ma ya sa aka masa wata 'yar buka a gefen gidansa aka sa mata ma'ana tsani ana takawa a shiga wajensa nan ya koma ya zauna to manzala sallallahu alaihi wasallam ya zauna lokacin da kwana 29 suka cika sai manzala sallallahu alaihi wasallam yayi sammako ya fito sai ya shiga gidansa sai aka ce mishi a ka ce kayi bakancan wata daya ai wata bai cika ba kenan sun ɗauka watan kwana talatin da aka gaya masa haka aka ce a innaka halarta Allah ta dukula shahara ai ka yi rantsuwar cewa ba za ka shiga gidanka ba sai bayan wata daya sai ya ce ai shi wata yakan zamo kwana 29 da aka shi ya ɗauki mai kwana 29 a matsayin wata to kaga yana nuna cewa wata ko dai yayi 29 ko yayi 30 dan haka dan sha'ban yayi 29 an ga wata an tashi da azumi washe gari ba matsala bane haka nan dan sha'ban ya cika ya kai kwana 30 ba a ga wata ba kwana 29 an cika 30 jibi an tashi da azumi shi ma ba laifin shugabanni ba da wani zai zo ya ta cewa shugabanni ne suka sa aka canja sai a ta buge-bugen abin nan saɓani wannan su ce su su ba su gani ba wannan sai su lissafinsu bai nuna musu haka ba tun kafin watan wata shida ake lissafin cewa wata kaza zai faru wa ake da wannan tabbacin babu sai Allah babu sai Allah sarki inda Allah shi yake da iko da ma'ana komai a cikin wannan duniya sama da ƙasa da rana da wata da taurari wannan duka na Allah ne shi yake jujjuya su yanda yake so saboda haka ba yanda mutum zai zo yi lissafi ya ce a tsari na kalandar kalandar wanda ba musulmi ba su ne suke rubuta kalanda har ta shekara goma masu ajiye ta saboda su sun san kwanakin su sun riga sun musu kwanaki ba yanda za a yi januwari ya yi kwana talatin ko haka nan bayan da za a yi march ma ya kwana talatin sai dai talatin da daya ba yanda za a yi a su november ya kwana talatin da daya. ba yadda za a da ya kwana 31 ko 29 wata ɗaya ne ke 29 a kalanda su wani lokacin 28 su aka su wannan suna nan da shi tabbas saboda ba wata ba ne da ake gani lissafi ne na kwanaki da haka ba wata ba ne da ake ganin shi a sama lissafi ne kawai mutane su yanzu in ka buɗe wayar ka kana tura za ka ga har waya ta 2050 abin nan kalanda tana haka an riga an rubuta shi to amma wannan ba haka bane na shari'a na shari'a ya shafi hukuncin abin da kake da tabbas ne abin da ka ganshi wanda kake da tabbaci a kansa ma thabata bil yaqini la yazulu bi shakk abin da ya tabbata da tabbaci ko kwanto baya gusar da shi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ai wata yakan kasance kwana 29 sai hadisin karshe a wannan babin irin wancan hadisin ne cewa manzala sallallahu alaihi ya yi ilahi ma'ana ya kaulace ma matansa da cewa ba zai kusance su ba tsawon wata daya kuma a lokacin ya samu rauni a kafarsa shine ya samu ko guldewa ne ko targade shine infakka alfak an yi kuma ana da shi akan targade ma'ana ko gocewa ma'ana kashin ya tashi daga wani waje ya goce shine infakkat rijiluhu kafar shi ta samu guldewa sai ya zauna a mashrubatin almashruba shine wannan bukkar da aka masa kwana 20 da tara sannan sai ya sauko dama an mushi tsani akan kai masa abinci da sauransu amma ba zai shiga gidansa ba sai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce kai ila'in wata daya kaga ba su ce kwana 30 ba ce kai ila'in wata daya kenan su ma sun dauka wata kwana 30 ne kawai ce wata yana iya zama 29 yana iya zama 30 yana iya zama 29 ya zama 30 wannan shine abin da ya shafi yin azumi da ganin wata da haka ba a tashi da azumi sai an ga wata kuma yayin da aka ga wata aka samu shaida ta mutum musulmi guda daya kuma an tabbatar da imaninsa da gaskiyarsa to shi kenan sai a ɗauki azumi akan wannan shaidar da ya bayar sai a ɗau azumi kamar yadda ya tabbata hadithin abdullahi ɗan umara radiyallahu anhu ma yake cewa tara annasu Hidada fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi sallam wa Fara'aitu ce mutane sun fita ganin wata zamanin manzo Allah sallallahu alaihi sai ni na ga watan sai na ba shi labari sai ya umarci bilal da cewa a yi shaida kowa ya tashi da azumi haka Mazalla sallallahu alaihi wasallam ya kafa shigan wata da shaidar mutum daya da haka ko da mutum ɗaya ne inda musulmi ne an tabbatar da amanarsa da gaskiyarsa ya ce ya ga wata babu kokonto to sai a ɗau azumi sai a ɗau azumi ƙala babu shahara idin layan kusa ne babin cewa watanni guda biyu na idi ba sa nukusan wannan za ka yi ta jin su a bakin eh, tsofaffi ma wani ma bai san nukusan da menene ba ce nukusan shine in wata ya kwana 29 ma'ana bai cika ba ko wannan babin da malam zai kawo su ne hadisan da wasu mutane suke ganin cewa watan ramadan baya taba kwana 29 inda shi shaharu idi ne abinda yasa aka kira shi shaharu eid watan idi saboda yana kusa da bikin sallar idi mana da an kare ramadan za a shiga idi daya kuma watan na idi din da yace shahara dan yana nufin wata guda biyu na idi shine watan zulhijja watan zulhijja shi ma kaga a cikinsa ake sallar idi shi yasa aka kira su watannin idi guda biyu ba sa nukusani ku kaga shi nukusan ɗinnan da aka faɗa ya zama kalma ce wacce take dunkulalliya kaga wani zai dauka cewa fa ba sa taba yin kwana 29 kaga wanda ya dauki wannan fasaran za a yi ta rikici da shi zai ce ba yanda za a yi ramadan ya kwana 29 sai dai ya yi kwana 30 kaga an ka samu mai irin wannan fahimtar sai kai da gaske ka fahimtar da shi wasu sun tafi a haka cewa watannin idi guda biyu ba sa nukusa ne to malamai sun yi bayani wasu malamai suka tafi akan cewa su waɗannan watanni guda biyu da ramadan da zulhijja ba sa nukusa ne a tare a shekara ɗaya mana a cikin shekara ɗaya ɗayan ba zai zama 29 ɗayan ma ya zama 29 ba akwai wanda suka tafi ta wannan fatawa cewa sai dai ɗaya ya zama 29 ɗaya ya zama 30 amma su biyu a shekara ɗaya ba sa nukusa ne ga wanda suka tafi da wannan ma'ana kuma wasu magabata sun tafi akan haka wasu suka ce a'a ba haka ake nufi ba suka ce abin ake nufi ko da a ce kwanakin watan ba su kai kwana talatin ba amma abin da allah maɗaukakin sarki ya rubuta na lada da falala baya raguwa shine ma'anar shahara idin layan kusa na ko da ramadan in an yi kwana 29 a maimakon a ce an yi kwana talatin ne kila saboda wani dalili ba a yi talatin ɗin ba to ladan da Allah ya rubuta zai ba mutane da falalar da take cikin wannan watan ba zai rabu ba yana nan a cikinsa haka nan watan zulhijja ladan da Allah ya rubuta a cikinsa ko da bai kai kwana talatin ɗin ba Allah yana rubuta wannan lada ne. kuma wannan zancen shine abin da ya fi kusa shine yafi kusa da cewa dan haka ba wai ana nufin nukusani nukusani kawai na kwanaki ba ana nufin nukusani na shi alfarman watannin shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan abin da ya shafi kwanakin farko na Zulhijja abin da zai tabbatar ma da cewa baya nukusan din kenan kuma wannan nukusan a ake nufi shine yace al-ayyamul mamin ayyamin al-amalu salihi ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al kaga a cikin watan zulhijja ne haka nan zaka yi aiki guda ɗaya Allah ya cika ma ladan shi to wannan shine abin da yafi kusa wallahu ta'ala a'lam dan haka wasu suka ce a'a ba sa nukusani a shekara ɗaya wasu suka ce a'a ma'ana dole su zama talatin duka wasu suka ce a'a wannan fatawa ɗin ita ce wacce ta fi kusa wallahu ta'ala a'lam akwai maganganu da yawa akai amma da wannan shine yafi sauki cewa ko da ba su kai kwanakin da ake yi na cika wata ba to wannan darajar tasu da ladan da Allah zai bayar ga wanda ya shiga watan ba za a rage shi ba Shi ne ma'anar shahara idin layan kusani haka kagan wani yana da waccan fahimtar cewa ba sa yi 29 29 sai 30 30 to sai a wayar masa da kai sai ya fahimta dan da yawa wasu suna jini akan haka Ke ai an ce sallar idi da ranar azumin ku ranar layyan shine ma'anar wannan ba ce yawma yawma idu yawma yawma kum yawma fitrukum ranan azumin ku ranan layan kuma har yanzu akwai waɗanda suke akan wannan cewa ran ran azumin ku ran layan ku ma'ana duk gini ne akan wannan kuma da ya kawo maganganu da hadisai kuma hadda fatawar shi ma ya kawo gane ko hadda fatawoyinsa ya kawo na'am قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا مؤتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حال وحدثني مسدد حدثنا مؤتمر عن خالد بن حذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد بكرة عن عبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان رب الهجة نعم رمضان لا بعد لو من رمضان رمضان to ya ce kada abu abdullahi yi shi bukari bukhari kenan ya ce kala ishaq shine ibn rahawai ya ce wa in kana na kisan ta tamam ko da ya kai kwana 29 ne to wata ne cikakke ma'ana a cikin abin da za a bayar da shi na lada muhammad kuma ya ce ba sa haduwa su biyu a shekara ɗaya su 29-29 kamar yadda ya gabata gane ko sai kawo hadithi na wato ah, abdurrahman ibn abi bakrata daga babansa shine abu bakrata nufai ibn harith radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace watanni guda biyu ba sa ma'ana tauyewa layan kusa su ake kira watannin idi shine ramadanu da zulhijja kaga kaga duk wanda ya fassara su ba da waɗannan watannin ba kuma ba za ka fassara shi ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne shahara idin kuma dalilin shahara idin ko da a ce ba a cikin ramadan ake idi ba amma idi yana zuwa bayansa mubashara to shi yasa aka kira shi shaharu idi haka dan sulhijja wata ne na idi shi kuwa a farkonsa to sai babi na gaba ce babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la naktubu wa la nahsubu ce mu ba ma yin rubutu kuma ba ma lissafi irin na masu taurari shine abin nufi shine ma'anar la nahsubu wa illa ayya musu kirge yace haka da haka da haka ko ma irin wannan kirge suna yi amma kirge na a ce idan tauraro kaza ma'ana ta fito ta yi kaza don haka yana nuna cewa watan zai rabu ko yace ba sa wannan lissafin ba sa wannan balma shari'a ta yi hani akan irin wannan aiko mana an yi hani kada mutum ya shiga irin wannan ilimi na taurari domin yana kai mutum zuwa ga shirka da Allah maɗaukakin sarki yanzu da yawa masu masu bugun ƙasa ko masu duba yawanci ta hanyar taurari suke shi ya ce ya shiga ne shi yana so ya gane kwanakin wata da sauransu daga kwanakin wata sai ya shiga cikin kuma kwanakin mutane sai a fara lissafin <laughs> cewa me za ka samu a'a me za ka yi a'a me za ka rasa a'a wannan da wannan da sauransu to shi yasa aka yi hani akai yanzu wanda ya ce ma yana magana ilimin taurari to kaɗan kaɗan zai dinga shiga ba zai sassan da ya shiga tsakiyar ruwan ba sai ya samu kansa a cikin tsafi kuma da bibiyan abubuwa na aljanu to ma da ya kawo wannan hadisin don ya tabbatar da cewa laraba ba sa rubutu sai kaɗan daga cikinsu wanda suka koyi rubutu wannan kuma zai gini shi ne akan wata mas'ala shine da aka siffanta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa shi al'ummi, su kuma al'ummar aka kira su al'ummiyun ummiyun kuma ce al'ummi shi shine wanda baya rubutu kuma baya karatu to wasu suna da shigohi da yawa akan kalma ta al'ummi, wasu suna cewa ah, to ai yana nufin wanda bai san rubutu ba bai san karatu ya aka ce mutum bai san rubutu ba bai san karatu ba aina ƙasa ne ba ce ai shi ya zama kaman jahili kenan ba ce to ya za a siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan siffar dan haka ba haka ake nufi ba ba haka ake nufi an ji wasu kenan ba amma dai Allah ya ambace shi da wannan siffa din a cikin littafinsa Allah yake cewa ah, Allah الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل هكذا الله مدعوكين سنكيتي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم فهكا الله هكا يا أنبتشيش ليش هكذا ما زال صلى الله عليه وسلم da kanshi wani lokaci da yace su mishi salati yace abinda za su faɗa a salatin Allahumma salli ala muhammadin nabiyyin ummi shi da kanshi gaya musu haka da haka tunda Allah ya faɗa haka kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ba aibi bane a kansa kamar yanda zai zo a cikin wato bayani haka nan malamai sun tabbatar da haka kamar al-Imam al-Qurtubi da Ibn Kathir cikin fadin Allah madaukakin sarki wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idan lartabal mubtilun karkashin wannan ayar Imam al-Qurtubi yayi bayani yake cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi sallama. bai rubutu bai karatu shi yasa lokacin da mala'ika Jibril alaihi salam farkon lokacin da yazo da wahayi ai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ikra me yace mishi ce ma ana bikari huwa la yarfu jira kuma wannan ba suka bane ga manzo Allah shi shine cikari domin inda a ce yana rubutu da karatu wannan zai zama wata shubuha mai karfi na cewa ya karanto qur'ani ne a wasu littattafai ko ya koyo a wasu littattafai to tunda bai san rubutun ba bai san karatun ba kuma ya zo da wannan alkur'anin kaga wannan zai zama mu'jiza zane. inda a ce ya sani za su iya cewa ai ya kwabo ne a wani waje ko ya rubuta ko ya zauna da wanda suke tare da shi suka rubuta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rubuta abu ba sai dai ya sa a rubuta shi yasa yake da kutabul wahid amma shi da karan kansa bai rubutawa sai dai ya sa a rubuta ko da aka yi sulhul hudaybiya aliyu dan abi talib radiyallahu anhu shi ya rubuta sulhu haka nan wasiƙun da aka rubuta zuwa waɗannan shugabanni na wannan lokacin sawa aka ya rubuta kuma yana tabbatar da haka a cikin sulhul hudaybiya lokacin da ya ce aliyu ya rubuta hada hada matafaka alaihi muhammadun sallallahu alaihi wasallama muhammadun rasulullah wa wa quraish sai shi suhaili yake cewa ba za a sa muhammadu rasulullah sai dai a ce muhammad ibn abdullah sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aliyu dan abi talib ina ka rubuta rasulullah sai ya ce gashi nan ya ce to ka goge ya ce shi ba zai iya goge rasulullah ba sai ya ce nuna mun wajen da ya nuna masa sai ya ɗauka ya goge haka baya rubutu baya karatu shine ma'anarsa yasa Allah ya ce idan lartabal mubtilu cewa aida yana rubutu da karatu da masu barna din nan da sun shiga kokwanto cikin al'amuransa da za su ce tunda yana karatu ya jiyo ne a wani waje zo ya karanta musu ko da yana rubutu ya ji ya koyo rubutun ne yazo ya har hada ya musu da qur'ani to ba rubutun ba karatu amma yazo da abin da ya gagare su to kaga dole a tabbatar da cewa daga Allah ne to wannan shine a takaice abin da ya na dan haka wasu wani dan shi'a ya ce ai ummi din nan an canja ma'anan ne ya yi ta wani kewaye-kewaye tun daga farko a ƙarshen bayaninsa ke cewa ai ummi wato daga daga amma ne kuma an ce amma shai kamar limami ne ya jagoranci shi yasa ake kiran imamu imam don haka wai ummiyun masu bin annabi don haka masu bi ake nufi haka yi takwanakwana yana ta soya kuma fa malaman harshen larabci da waye tun a farko sun tabbatar da wannan ma'anar cewa al'ummi allazi la yaqra wa la yaktub wai shi bai san ta inda aka shigo da wannan abin ba kuma duk ba komai yake so ya kafa ba yana so ya tabbatar da cewa bin shugabanninsu abin da yake so ya gina kenan ba wai ma akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana so ya tabbatar da cewa wannan ummiya din ma'ana biyayya ne ga shugabanni dan ya tabbatar da ma'ana wannan tafiyar tasu ta limamai goma sha biyu abin da yake so ya tabbatar kawai ke oh, Ko koda kun ga irin waɗannan abubuwan za ka iya shiga google ko wani abu ka buɗe kana neman fassarar ummi za wannan irin maganganun to koda ka gansu ba su da wani inganci ba su da wani inganci saboda haka abin da ya fi tabbata shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba za ka taba kawaka ce ga abin da ya rubuta ba da ya rubuta wani abu ba sai dai ya ce a rubuta amma shi baya rubutawa to shi ne ya kawo wannan babin cewa babu kaulin nabi sallallahu alaihi sallama, la tubu, wa la su to ya zasu da wannan da ya ce la tubu. shi da kan shi ya ce ba ma rubutu shi sa wanda suka koyi rubutu a cikinsu ba su da yawa ne akwai daidaiku wanda suka je suka yi ma'ana cuɗanya da wasu mutane suka sa rubutu kamar umar radiyallahu anhu ya iya ɗaukan ƙur'ani ya karanta ya gane mai aka rubuta amma da yawansu sai dai a karanta musu suke in sun ji kuma allah maɗaukakin sarki ya musu baiwar za su iya kiyaye duk abin da suka ji shi sa mafi yawancinsu sun dogara ne akan abin da suke haddacewa kamar amur ibn al-as yana rubutu haka nan dan shi abdullahi na amr ibn al-as yana rubutu amma ba kowa yake rubutu ba abu da yace baya rubutu ce na fi kowa yawan hadisai sai dai abin da yake wajen abdullahi dan amr dan as domin shi yana rubutu ni bana yi saboda haka akwai masu rubutu a cikin sako wanda ba sa akwai wanda suke iya karanta abu akwai wanda ba sa iya karanta komai shi yasa a wasu qur'anan na fassarar turanci zaka ga an sa shi ummi din na an fassara shi wai on later ma'ana mutumin da bayi da ma'ana baya baya baya rubutu baya rubutu shi yasa ai ko a basaran turancin ba a kawo cewa shi wannan ummi din jahilci ake nufi ba jahilci ba ba rashin iya rubutu da karatu ba jahilci ba an gane ko inda jahilci kalma ce mai fadi in baka iya wata sana'a ba za ka ce kai jahili ne a wannan da haka ba wai jahilci kawai a cikin rashin iya rubutu da karatu ba yanzu yan jahiliya saboda ba su iya rubutu da karatu ya ke ce musu jahiliya a saboda halin da suke ciki na barna da bata ba su san daidai ba da abin da yake ba daidai ba da haka kada wani ya dauka cewa in an ce ummi domin wasu suna yaya da wannan sai su ce to an ka ce ummi ka rage ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane bal tabbatar mushi da wannan siffa shine ke nuna cikar cikar shi din cewa alkur'ani kuma daga Allah na قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين to wannan shine hadisin da ya kawo a babin na ganin bayanin da aka yi a farko ya wadatar ya ce mu al'umma ne ummiya sai dai kawai nisba me yasa ake kiransu ummi din ko suka ce ummi danganta su ne ga uwa ma'ana suna nan yanda iyayensu suka haife su da haka ba su canja ba shine ummi wasu suka ce a saboda an danganta su ga makka ne ummal qura sai a ce ummi wasu sun faɗi haka amma dai yafi karfi da cewa an danganta su ga iyayensu ne mata din wallahu ta'ala a'lam yace to mu al'umma ne ummiya wanda ba ma rubutu ba ma karatu la naktubu ya tabbatar ba ma rubutu wala nahsubu kuma ba ma lissafin watanni a haka hakaza wa hakaza wata haka yake ko haka ma'ana kamar bayanin da ya gabata yana nufin ko kwana 29 ko kwana 30 wasu watanni a cikin watannin sama da muke da su watanni na hijira kenan wasu kwanaki 29 suke wasu kuma kwanaki 30 suke ya dangana da fitowansu da kuma abin nan su to sai babi na gaba ya ce za ya taƙaddamu ramadana bi saumi yawmin wala yawmin wannan hani ne na cewa kada mutum ya yi azumi kwana biyu dab da ramadan ko kwana ɗaya ana gobe ramadan mutum ya tashi da azumi wannan shine yawmul shak ko kwana biyu ma duk da yake akwai togaciya da aka yi na ce sai dai mutumin da wato ya saba yin azumi ne azumin shi ya faɗo daidai da irin wannan rana kenan hanin huwa nahyun ya'ani am urida bihi al-khas ko ma'ana hani ne na gaba daya amma wasu ake nufi banda wasu ma'ana wanda ya saba yin azumi ba a hana shi ba dama wanda bai saba yin azumi ba ne domin kuma abin da ya sa aka hana waɗannan ɗin wai wani yana so ne ya yi ya samu kiyayewa ta yadda ko da a ci an ce wato an fada ba a yi ramadanin ba shi ya samu a ce yayi to wasu haka suke wai kiyayewa ne to shi yasa aka hana don haka mutum ya kirkira azumi ana saura kwana biyu ramadan ko kwana ɗaya shi aka hana amma mutumin da ya saba yin azumi sai azumin shi ya faɗo ranar 28 ga watan sha'ban kuma litinin ne kuma ya saba yin azumin litinin da alhamis kaga ba za a ce ba zai wannan azumin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi illa rajulun kana illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm aji bai shiga ba amma shi ma din fi haqqihi yawm shakki mafi kyau ya bassa saboda gudun kar ya fada cikin ramadan to shine ya kawo wannan hadisin guda daya a babu قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن عبد الكفير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم wannan hani ne kuma annahu yaktali al-fasad cewa duk wanda yayi yayi ma'ana ya saba ma Allah kuma azumin babu shi yace kada ma'ana a gabatar ɗayanku ya gabatar da ramadan da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu sai dai idan ya kasance mutumin da ya kasance yana yin wani azumi ne to sai ya azumci wannan rana akan al'adarsa ta ya saba azumi akan al'adarsa wannan kuma yana da alaka da hani da aka yi cewa idan sha'aban ya kai tsakiya duk da yake akwai matsala ta sabani da yawa akan wani cewa mutum ya ajiye azumi wasu malamai sun raunata hadisi Don kuwa Aisha radiyallahu anha take cewa ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita azumi a wani wata fiye da yanda yake a sha'aban ba tace in na so ma zan iya cewa yana yin azumin sha'aban dukkan sa yadda yake ba duka yake ba amma dai saboda yawaitawa da yake to kagan tana cewa yana yawaita kaga har bayan nesku kenan yana yi inda har ta ce yana yi ba ta taba ganin watan da yake azumi da yawa a cikin shi fiye da sha'aban ba to kaga dai in ya yana yi da yawa kaga ya wuce fa tsakiyar watan in dai da yawa ne saboda haka cikin watan sha'aban babu laifi mutum yana iya azumin mukansa abinda ba a so shine kamar yanda wasu suke kebance nisfu sha'aban da yin azumi ranan kadai akwai wani azumi da ake na rabin sha'aban shi kadai wannan abin da ya zo a cikin shi bai tabbata ba aka shi dai sha'aban mutum ya yi azumi a cikinsa domin ya samu karfin da zai yi azumi wato na wata ramadan ba tare da wahala ba dama shi ne hikima cikin wato asalin yin azumi wato na sha'aban saboda ko da azumin ramadan ya zo ba za ka ga labaita ba ya azumin ya riga ya dan bi jikinka wannan shine wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk